Ɗaruruwan shaguna ne galibin su na kwano hukumomin birnin Yamai suka rusa a cikin wannan mako a shirin da gwamna Hamidu Garba ya jagoranta cikin dare da nufin magance matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa a wuraren da suka hada da kewayen kasuwanni da makarantu da asibitoci unguwannin Yamai sai dai halin zaman kashe wandon da wannan shiri ya fara jefa waɗanda wannan sanda ta buga ya sa ƙungiyoyi irin su aji daidai nuna yatsa wa ma'ikantan Yamai. Habila Rabi'u shine shugaban wannan kungiya. Wannan gubernar gwamnan jiha na Yamai da yake neman ya wulakanta mutane ya tozarta su ya sani tafarkin demokradiyya ne ya biyo ya zo saboda haka ya kamata waɗannan jama'a a yi musu adalci kowanne daga cikin waɗannan mutanen da abin ya shafa muna kira da gaggawa a kire su a zamna da su a samu maslaha a samu sulhu sannan kuma gwamnati uwa ce uba ce ya kamata ta ɗauki duk mataki da ya kamata domin ta tabbatar ta kawo ƙarshen matsalar rishin kasuwa da ake da shi a cikin garin yamai yan kasuwar da wannan mataki ya shafa na zargin gwamnan yamai da saba ka'ida domin a cewar su da izinin hukumar sokojam da na ma'aikatar magajin gari suka kafa shaguna to amma gwamna hamidu garba cewa yake shi sokojam ba ta da gaskiya yan kasuwa ba su da gaskiya tunda da sun ka zo ma ai su sun san wurin da aka ba su ba wurin kasuwanci bane ba sun san wurin aje mota ne tunda an baka yawan zaka ci ka cikin rijiya ka fada cikin rijiya yanzu ne ke wannan wurin inda ba su bane yan kasuwa an wanne ce can wurin me ra'ayin su to kenan kan mu yi wasa da hankalin juna eh sokojam ta ba su tun da take ba ma ta san ke wurin nan ba dinda dinda tunda ba kare bane gare ka ba wurin ne ka siya ba inda zaka rayuwar gaba daya occupation provisoire de l'espace public donc radda gwamnati ta tashi take son wurinta dole a tada ka kuma ba abin zaka ce ka tashi iyaka a lokaci ake baka kuma ba da wannan lokacin shugaban kungiyar horar hula ta kadir abdulmumuni gusman da ke kan gaba a jerin yan gwagwarmayar da suka fara yunkurin taka birki wa ayyukan korar yan kasuwar da ke hada-hada a kewayen kasuwanni da manyan titunan yamai na kallon wannan shiri tamkar an bar jaki ana dukan tanki kahin gari ya kyawu ai shara da hari gari na cike da shara gari ba a san me yake ciki talwuci ya da mutane cikin kasa talakawan da suke aiki don su taimaka ma kansu taimaka ma yan kasa su za ka zo ka ce za ka rahe musu shagon su to ka go in ga mutane lalle muka ce ya kamata mu kawo musu goyon baya mu ce lalle bai kamata ba wannan abu da gwamnati ke so su yi kinda in suna son gyara gari abubuwan gyara gari da damar su ga yanan gari in an yi ruwa ba a san inda ruwa yake bi ba gari ko ina aka bi shara ne gari ko ina aka bi ba abin da ke taya daidai ai wannan bayan Allah bai kamata a zuwa ta da musankali ba wasu sababbin dokokin da ke ci gaba da tare da jijiyoyin wuya a titunan Yamai sun hada da dokar hana motocin da sakamakon iccen girki shigowa wannan birni daga karfe goma sha biyu na dare zuwa biyar na asuba sai kuma wata dokar da ta haramta wa dillalan bisashe yawon talla a sancocin ne mai kamar yadda suke yi a can baya idan sallar layya ta zagayo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.